inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarshen duniya kenan wai yanzu musulmi ne dan uwan musulmi za a kashe musulmi kuma yazo yana rubutu yana Allah ya kara gara haka ai ai an yi daidai yanzu malam ko a club ne aka ce maka an hurga bom aka ce maka akwai musulmai a cikin club din nan ai ba bai kamata kai murna ba idan ka aje addini ka aje al'ada iyakan humanity darajar dan adam kadai ya isa a zuciyarka ka ji tausayi ka ji babu daɗi an kashe mutane amma saboda aƙida kai gaskiya dai duk da dai wannan abin an daɗe ana yin shi arewa a farka arewa a yi kaza are kullum zancen da ake kenan amma ƙara baccin ake yi ya kamata malamai don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a rika kiran mu da nasiha cikin kyakkyawan lafazi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran kafirai ko wasu masu yin sabo da hayaniya ko zagi ko cin mutunci ba cikin nasiha manzo Allah yake yi kuma zai iya daukan lokaci mai tsawo yana yi wa mutane nasiha har su dawo kan hanya da haka ya kamata mu san me muke yi ya kamata a ce wai ana zaune saboda an hurga bom wasu musulmai yan uwan mu sun mutu kuma wasu suna murna abin da ya kamata a ci matasa da malamai muna magana a kai muna cece ku ce muna hayaniya ba a kan shi gaba ɗaya ake ba kawai duk abin da za ka tattauna ya koma eh, eh, interest ka duba yaran nan da aka sace yau kwanan su 80 za su tafi na ɗari. amma shiru kake ji babu wanda yake fitowa yake ce yaran da aka sace a guri kaza kalilan mutane ne masu kishin arewa suka fito suke yi magana akan wannan abu amma ga abin da ya kamata a yi concentrating a mai da hankali wurin domin me gwamnati ta ji a takura wa gwamnati sai ta ɗauki mataki ba a ba a karaya ba a karaya ita gwamnati da kake ganin ta matsa mata ake petition sannan take ɗaukan mataki amma idan ka ce za ka yi bacci ka magana sau ɗaya na fito gaskiya ba mu da ba ka je ka ci gaba da rawa da comedy da waka da kaza da kaza da kaza suka kana neman followers amma ka manta da yi wa addinin ka hidima don haka waɗannan bayan Allah da suka mutu a wajen bom ɗin nan Allah ubangiji ka gafarta musu ka sa manzan Allah ya yi alfahari da su ran tashi alƙiyama Allah ka yafe musu laifukan su su kuma iyayen da suka rasa mazajensu wanda suka rasa mata wanda suka rasa 'ya'ya wanda suka rasa kanne da shauransu ubangiji Allah ka ba su karfin zuciyar da za su iya jure hakurin rashin waɗannan bayan Allah amma dai arewa idan ba mu fara son kanmu da kanmu ba to har duniya ta nade babu wanda zai so mu saboda a wannan rayuwar da ake ciki idan za idan ba idan kana da kanwa ba ta jin magana kana tunanin za ka ɗauko laspika ka zo unguwa kana cewa wance abin da kike yi bai dace ba kina iskanci kina bin maza kina kaza kina kaza idan baki daina ba kaza da kaza kuma kake sauya kanwan naka ta dawo kan hanya a maimakon ka je cikin gidan ka ɗauke ta ka shiga da ita cikin ɗaki ka kulla ɗakin ka ɗauki bulala kaza ne ta ya fi ka fito waje kana nima mata wai wai kana so ta gyaru amma kana shela da ita to shine wannan idan dan uwanka yana yin wani abu da bai dace ba ka sa shi a ɗaki kai masa nasiha ba irin wannan ba in ba haka ba babu ranar da zai girmama ka babu ranar da zai ga mutuncinka kai ma mutuncinka daga san da kai wannan mutuncinka ya zube wallahi har abada ba zai dawo ba don haka malamai iyayenmu matasa 'yan uwana maza da mata mu rage abubuwan da muke a kan social media ko kuma in ce mai convertin ɗinsu into positive abubuwa maimakon kowane lokaci auren wance ya mutu wane ya daki wance wane ɗan iska ne wane ɗan daudi ne wane kaza wane kaza wallahi dukkan mu idan muka dawo muna yin abin da ya kamata za mu samu lada kuma mu taimaki junan mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allah dukkanin abin da muke a duniya Allah idan muna kan kuskure Allah ka tabarbarar da wannan abin koda da menene ka dawo da mu kan hanya madaidaiciya ko menene Allah na gode wanda su na yi maganganu na sani wanda zai wahala a ce wasu ba su a eh, bambata wasu rai ba kamar yadda na saba a gafarce mu Allah ya ba mu yanzu idan kun kashe bayan Allah menene ribar ku a kisan da kuka yi musu bari in gaya muku wata magana ban san ko kun san ta ba idan kuna jin haushin mutum ya yi muku wani abu kamar ku kashe shi ku bar shi zai mutu da kanshi idan kuna jin haushin mutum kamar ku illatar da shi ko kuma ku tozarta shi ko ku kaza in dai junansa ne zalunci da wani abu ku kyale shi Allah shi ya san yanda zai yi kar ka manta kar ki mance duk wanda ya zama silar kashe mutum ka kashe mutum an je an binne shi kana ta dariya kana jin daɗi me yasa ka manta da cewa nan gurin za a kai ka ne me yasa ka manta da cewa wannan mutumin shine mai nasara a kanka ka rasa yadda za ka yi da shi shi yasa har ka ji ka kashe shi ka huta to wannan gurin da kaje ka sa shi domin hankalinka ya kwanta ka kashe mutum ko wani abu nan gurin fa za a sa ka? to menene ribar ka idan kun yi haka idan kana jin haushin mutum kamar ka kashe shi ka bar shi zai mutu da kanshi wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa idan har ka kashe mutum to shi yayi nasara a kanka ba kai kai nasara a kan shi ba da a ce mutum zai gane ni a irin zuciyata da take ko laifi kai mun ko a maimakon don in bari ka ga bakin ciki na wallahi gwara ko ba ni da ko sisi kai ta ganin farin ciki na amma har me mutum zai maka ka kulle shi a zuciya har ka je ka kashe shi kuma ka dawo gefe kana dariya bayan ka san cewa inda wannan bawan ya tafi kai ma sai ka tafi kuma wai akan haka za ka zauna a gefe kana dariya kana jin daɗi tare da ikirarin kayi nasara kayi nasara rago ne kai ka faɗi ai idan ka rasa ma abokin amhamayya ka ci baya wallahi tallahi don haka ni wallahi ba ku burge ni ba kisan da kuka yi wa wa'annan bayin Allah kallon ragwage nake mu wannan bayin Allah da aka kashe su a cikin garin Kaduna wallahi tallahi su ne suka yi nasara akan ku ba ku kuka yi nasara akan su ba dan me bi da a ce gaba da gaba za a yi sai dai a yi kare jini biri kuma akwai karfin kayan aiki su kuma da hannun ne za su yi kuma sun tsaya muku a zuciya da har kuka yi musu hakan yanzu misali ku da kuka je kuka yi wannan abin kamar yadda kuke da burika a cikin zuciyarku haka fa su ma wa'annan bayin Allah suke da burika yanzu idan ka je ka kashe shi kana jin daɗi ka dawo kai kuma kana tahowa ka haɗu da taka mutuwar ta tsakani ga Allah ba wanda za a tuhuma da laifin kashe ka sannan kai kuma gashi nan ana tuhumar ka da laifin ka kashe wani gashi kuma the same time ka faɗi ka mutu ya za ka ji kai idan aka ce kai ne a wannan mizani da ka ga wa'annan bayin Allah a rayuwar duniya kar mu manta fa gabaki baki ɗayan mu duk za mu mutu mu zamto masu tausaya wa juna